يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyu ga watan uku watan rabiul awwal shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina Wace ta zo daidai da ranar 24 ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a wato babi na biyu babu sabri kuma muna nan a cikin hadisi na talatin inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya a daidai gabar da sarki ya sa aka je aka zo masa da wannan fada mai ibada akan addinin kiristanci ya tura a zo da shi aka kuma zo masa da wannan wato ainihin fada za mu ɗora mu ji mai yawa kana bayan zuwan da aka yi da fada gaban sarki ya ce faƙilala sai aka ce da wannan fada mai ibada akan addinin kiristanci irji an dinika ka bar addininka ma'ana ka dawo da baya da kan abin da kake kai ka koma a kan abin da ba shi ba fa'a ba sai ya ƙi ice ba zai yiwu ba ya fasa abin da yake na addini fada abil min shar sai sarki ya ce to a zo masa da zarto fawudi al-minsharu fi mafraqi ra'sihi sai aka sanya wannan zarto a tsakiyar kan wannan fada fashaqqahu sarki ya tsaga shi gida biyu hatta waqa ashqa har sai da kowane tsagi daga cikin tsagin jikinsa ya faɗi ƙasa sun rabu da juna ma'ana aka sa aka rika karawa aka raba wato ainihin tsakiyar kansa kunnensa aka hancinsa aka raba biyu bakinsa aka raba biyu aka taho wuyansa ya rabu biyu aka tafi ƙirjinsa a raba biyu sai da aka dire har shiyar marinansa aka tsaga biyu wannan bangaren ya faɗi wannan bangaren ya faɗi an gama raba shi ثم جاء بجليس الملك sannan sai aka zo da abokin zaman sarki bafadansa wanda ya samu waraka daga ciwon ido ko kuma makanta faƙilala sai aka ce da shi irji an dinika kai ma ka bar addinin da kake kai na yadda da cewar Allah shine Ubangiji ba sarki ba fa'a ba shi ma ya kafe ya ce ba zai yiwu ba wannan addini ya ga abin yi ba addinin da zai iya bari ba ne fawudi alminsharu fi mafraqi ra'sihi shi ma sai aka sake sanya wannan zarto a tsakiyar gansa fashaqqahu bihi sarki ya tsaga shi da shi ko yasa aka tsaga shi da shi wanda aka sa din ya tsaga shi hatta waqa ashqa har da wato anin tsagi biyansa kowanne tsagi ya faɗi daban Kuma ji abil gulam sannan sai aka zo da wannan yaro faƙila lahu shi ma aka ce da shi Irje andinik. kai ma ka bar addinin da kake kai fa'a ba shi ma kamar waɗanda suka gabace shi yaƙi ice ba zai bar wannan addini ba fadafa'ahu ila nafarin min ashabi sai ya miƙa shi zuwa ga wasu jama'a daga cikin fadawansa faƙalar habu bihi ila jabal kaza wa kaza sai ce ku tafi da shi kan dutsen da ke guri kaza da kaza ku kai shi kan dutsen kaza da kaza in yanzu ne ka ce kai shi wato dogon bene ko dogon banki ko in akwai abin da ya fi dogon banki kuma a faɗa a ce kai shi gidan murtala ko can makurar fas'adu bihi aljabar in kun je ku hau kan dutsen da shi fa idza balagtum idan kuka je makurar shi wato ainihin dutsen kuka kai ƙarshensa mafi ƙolinsa fa in raja an dinihi in ya ce ya fasa addinin da yake kai a dawo min da shi tunda ya bi ya yadda to ya zo a ci gaba da tafiya da shi shi dama ai namu ne mun kai shi ya koyo tsafi dan dai ya ɗauki wani salo ne da ba shi muke so ba ko wa illa in kwa ya kafe ya ce na nan akan addininsa faqrahuhu ku jefo shi da kan dutsen in ya so ya tarwatse fa zahabu bihi fasa'adu bihi jabala suka tafi da shi suka je suka hau kan wannan dutse da shi ana hawa dutsen faƙala sai wannan saurayi yace ce ko yaro ya ce allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka isar min sharrin su da abin da ka so kai ka san yadda za ka da su kai mun maganin su farajafa bihimul jabal sai dutse ya kama rawa da su yana girgiza to lokacin da aka ce dutse yana girgiza kowa ta kansa zai ba magana yaro ya faɗo bane ni ma kan faɗo ce fasaqatu dukkan wanda suka tafi da yaron nan ba wanda bai faɗo ba sai shi kadai Allah ya tsare duk da girgizan da dutsen ya shi yana tabbace akai ba a so ya faɗo ba waje a yamshi ilal malik ya sakko da kan dutse ya taho tinkis tinkis zuwa ga sarki faƙala lahul malik sai sarki yace ce da shi ma fa'ala ashabuk me waɗanda na haɗa ka da su suka yi ba su yi aka sa su ba ne ko su ma sun bi ka ne ko amma maki zai kama shi to ko da ka.